ya kira shi daga cikin sabai dai ya kai mutumin ƙauye ne ya muhammad ya muhammadu mata sa'a hadi yaushe kiyama za ta tashi qala lahu ma a'adatta laha <laughs> me ka shirya mata ne to da yake mutum sadiki ne kuma mai hankali yace ma a'adatta laha min kabiri amali walakinni uhibbu Allah wa rasula ya ya bashi amsa kuma wanda ba mutum ya zata ba ai ana zaton zai ce masa ran kaza a lokaci kaza ko bayan shekaru ka yake masa anta ma'a man ahbabta gobe a lahira ba kana so ka san makomanka ba tunda anan duniya ba abin da kayi amma kana son Allah da, da, da manzonsa ko yace ce eh yanzu kana tare da waɗanda kake so gobe a lahira duk mutumin da yana son Allah da annabi yana son muminai salihai yana son ma'abota albarka to zai tashi tare da su ko da ike aikin shi bata kai haka ba Allah zai tada shi tare da su in Allah yarda